akwai bayanai da muka samu daga can garin baga kusan garuruwa ne aka ce da ɗan dama amma gari mafi girma ƙauyuka ne da ɗan dama kai amma gari mafi girma da aka fi sani wuri shine garin baga wanda kuma iyaka ne da ke a ƙasar chadi iyakan su daga nan sai kogi ko in ka tsallaka kogi ka shiga ƙasar chadi to bayan da muke samu daga wurin shine cewa an kai hari jiya da asuba da misalin karfe biyar na asuba aka kai hari haka kuma fitattaki mutane da ke gari yanzu haka a kusan duk mutane da ke gari sun fice sun bar wannan gari kuma a kasarin waɗannan mutane da ke gari ba ga masun tare zuwa watan baya wata watan Disamba ma an kai irin wannan hari aka halaka mutane da dama wannan karin ma masun aka samu aka halaka da wasu yan kasuwa da suke wannan garin daga su akwai wasu suke kokarin tsallaka ruwa haka ta irin kwale kwale nan suna irin manyan kwale kwale nan masu injina to shi kokarin tsallaka wadda ba da muka samu hara ko wani kulakai da a ya kusan nutsewa cikin wadda mutane fiye da ɗari irin manya-manyan jiragen ruwan nan ne masu inji da kantarin mutane da kuma kayan su haka to amma bayanan da samu cewa an samu an kuɓuto da waɗannan mutane da ke cikin wannan jirgin ruwa. Da kenan ba, ba hasarar rai ma a harin kenan in na fahimta. Akwai hasarar rayuka kwarai da gaskiya amma ba wanda zai iya gaya maka adadin mutane nawa ne saboda ana harbi ne kan mai uwa da wabi ana shiga na buɗa masu wuta shigo mutane na ta gudu to ba da nake samu har akwai wani sansani na jami'an soja da ake cewa multinational ah, joint tax patrol wato haɗin gwiwa ne na jami'an sojoji da haɗa da najeriya da nijar ah, da kamaru da chadi a ba gaci aka ce su kusan sojojin najeriya ne kawai a wurin babu sojojin irin waɗannan ƙasashe da aka ce suna haɗuwa su yi wannan ah, sintiri a wannan wuri to suna da bariki a wancan gari na bagaɗin so bayan da ka samu har sun kai hari wannan barikin to amma a halin yanzu babu wani zai iya maka karamin abin da ya faru saboda a kusan kowa na ta kanta ne a duk cewa aka yi aka bar garin su ba wanda zai tabbatar maka yanzu wannan gari ko yana hannun su waɗannan yayan kungiyar boko haram ko kuma wanda ake tabbata su kai wannan hari ko kuma yana hannun sojojin najeriya ne ba wanda ya tabbatar maka da wannan tunda har yanzu ba wanda ya shiga ya sai an gaya mana cewa an ga jiragen sama suna ta shawagi a wannan wurare To bakin wannan an ce kuma akwai wanda ya faru a babban gida shi kuma babban gidan ya yake? Haka yake akwai karamar hukumar Tarmuwa a lake babban garin babban gida ke na karamar hukumar Tarmuwa a jihar a kilomita hamsin ne daga babban birnin jihar wato garin damatu Na ma mun samu labarin cewa an kai hari wannan gari kuma kusan zance duk mutane garin su ma sun fice. Ba wani har yanzu dai babu wani jami'in sun ya fito da wani bayani game da waɗannan hare-hare. amma tabbas an kai wannan hari garin karmuwa wato garin babban gida lokacin zuba suna dab da sallar magariba a kuma mutanen garin duk suka fita an kashe na kashewa wanda suka samu suka fice sun samu sun fice to babban matsalar da ake fuskanta a yawa shine yawanci za ka samu irin waɗannan garuruwa babu wayoyin sadarwa za ka samu sai mutum ya samu ya tukuta ya samu ya tukuta daga wannan wurare shine zai ba da bayani abin da ke faruwa a mafi yawan manyan garuruwa kamar garin zama ko kuma babban birnin Maiduguri. Ba samu sun tsallako nan cikin Najeriya ba ko kuma can kasan wajen kamar kamaru domin su kira ‘yan uwansu ko kuma su ba da wani bayani da za a iya dogara a kan shi ko kai domin kai ɗauki ko kuma wani abu makamancin haka? Gaskiya halin yanzu babu tun da har yanzu kusan kowa na gudun tsira da ransa ne har yanzu da yake nake magana da kai. Babu wani da zai gano cewa ga wani ɗauki da aka kai masu. Tunda kusan dukkan su jami'an tsaro suna ƙoƙarin kare kansu ne su samu su kubuta ko kuma su jira daga irin wannan hari na mahara ɗin ne da nake samu shi ne kamar ba nan sun fito daga dukkanin kusurwa guda kudu gaba da yamma kudu da arewa su kai ma wannan barikin soja hari na wato multinational joint tax force da ake kira da ke garin bagade so ba wanda zai tabbatar maka ya haka tunda su kansu ba sadarwa tsakanin su da nan a yankin birnin maiduguri kuma daga can ma babu wani sadarwa daga nan ma babu wani sadarwa za a iya samun su a can sai dai sun su tsallaka zuwa waje ɗin to har zuwa wani bayani da muka samu daga wurin abin nake son ka tantance muna shin bariki ne aka kai mahari koko mutanen garin gaba ɗaya koko duka gaba ɗaya ne wato duka gaba ɗaya ne a yawa kusan da barikin da kuma mutanen garin gaba dama in kuka kai yawanci irin wannan harin a yawa suka so mali da jami'an tsaro inda idan jami'an tsaro suke da makami suke da kare al'umma sai da aka suka tarwata jami'an tsaro ko kuma suka tada wa jami'an tsaro hankali jami'an su kokarin kare kansu ne sannan kuma su shiga gari su sama su dinga kashe na kashewa wanda kuma ya samu kuɗin Allah sa kwanan sana gaba ya samu ya tsallaka to kusan zai duka zai da barikin da kuma su mutanen garin da gaba daya